alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce sunana azima bashir aminu kuma kamar yadda aka saba zan jara gaba shirin daga nan sashen hausa na radio france international rfi jari ce ya bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a wasu lokutan ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da nufin an karar da mahukunta ko waɗanda abin ya shafa don ɗaukar matakan gyara. wannan mako ya kai ziyara wasu asibitocin yankunan karkara a arewacin Najeriya inda sashen Hausa na Arafai ya gani wa idansa tarin matsalolin da suka dabaibaye irin waɗannan asibitoci da bisa al'ada ke matsayin masu kula da lafiya a matakin farko sai ku biyo mu. likitocin yankunan karkarar jihar Kano na fama da matsaloli kama daga rashin malaman jinya da kuma rashin wadatattun kayayyakin aiki kuma rashin ginin asibitin ɗin gurgum. Bara in zuba kati sai in baki. Kin san dai da yake yau ba ku zo da yawa ba. Eh, yau ba wato mahimmancin zuwa asibiti da kika fara zuwa kare. Idan kina da ciki ya kamata a ce ki san mahimmancin me kike yi. Kin zo asibiti ki san me kike. Kin zo asibiti me ya kamata tari eh, me ku zaki kula da ciki ne eh. ko ba haka ba shine sa dalilin zuwa asibiti eh, ya kamata a ce kin zo renan yaro ne kuma ki san muhimmancin abin da ya kamata zaki sautin wata jami'ar lafiya kenan da ke duba marasa lafiya ciki har da matan da suka zo awo amma fa a shago sabanin ginin asibiti garin baita mai kankanuwar tazara daga kwaryar birnin Kano na sahun garuruwan da ke fama da gagarumar matsalar rashin asibiti da yadda ake kula da marasa lafiya a a wani shagon haya da kuma ƙarƙashin wata bishiya kamar yadda rabiu abdulmimin lawal baita wakilin mai garin na baita ke cewa shekara shida zuwa bakwai da muka samu matsalar lalacewar wannan asibiti aka yanke hukuncin daina amfani da shi saboda haɗarurrukan da suke tattara asibitin wani ne wanda yake da barazanar ɗan adam ya shiga ƙarƙashinsa sa ya rayuwa ta ya ake kula da marasa lafiyan a wannan gari abin da ya faru kasancewar lalacewar wannan asibiti mun ɗau wani lokaci ma bamu da asibiti ya zama to babu ma inda za ka je ka kula da yara ko kuma mata jin dai aka ce dai mara lafiya dai ba mu da wurin da za mu je mu buru kula mana da shi a wannan gari saboda haka daga baya aka yi tunanin buɗe wasu shaguna na ya zama cewar ma'aikatan asibitin tunda da su suna zuwa cewar dai ba su da wuraren da za a yi aiki ne na haka aka nemi shawarar mutane aka samu wani guri da wata baiwa Allah ta bayar shago ne da kuma karkashin wata bishiya mm. da ake kulawa da marasa lafiya nan kamar a yanayi na haihuwa ina ake zuwa ya wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi saboda wannan matsalar ta taba mu ba karamin tabawa ba mun rasa rayukan mutane na cikin garinmu ma kawai ba ma lissafin waɗanda suke kewaye da asibitin nan mm. waɗanda lokacin da asibitin nan yake aiki suke cin moriyar asibitin nan mu mun samu mutuwar mata masu juna biyu wajen haihuwa mm. wasu su mutu abinda suka haifa ya mutu bayan an je asibitocin da suke kewaye da mu local government din mun jibar da gezawa wannan kalubalen har yanzu muna fama da shi muna rasa rayukan matanmu da 'ya'yanmu da kuma manyan waɗanda jikinsu ya tsufa suke da buƙatar taimako. Tun a zamanin gwamna Kabiru Gaya ne aka samar da wannan asibiti na garin Baita fiye da shekaru talatin da suka gabata. Ko da yake ya dakata da aiki ne a ƙarƙashin mulkin Rabi'u Kwankwaso sai dai tun daga wancan lokaci al'ummar wannan gari suka shiga garari kuma a cewar wakilin mai gari sun miƙa kokinsu tsawon lokaci amma babu sauyi duk da yadda suke ci gaba da asarar 'yan uwa. Muna da gari akalla wanda muka san gari ne da yake ɗauke da al'ummomin da wasu garurukan suka kai dubu biyar wasu suka kai dubu uku hmm. wasu suka kai dubu shida muna da ƙauyen da akalla waɗanda suke cin gaji wannan asibitin kamar ƙauyuka guda goma mun yi iya bakin ƙoƙarinmu mun rubuta a takarda mun ɗauka mun je da kanmu mun haɗa dattawa mun yi kwamiti mun je neman alfarma a taimaka mana akan wannan asibiti amma har zuwa yau dai ba mu cimma nasara ba. a ziyarar da sashen hausa na arafai ya kai da dama daga cikin asibitocin kula da lafiya a matakin farko na karkarar ta jihar kano ya iske cewa ba kaɗai garin na baita ne ke fama da wannan matsala ba domin tarin asibitoci hakan take. ciki ko da yake ma'aikatan da ke irin waɗannan asibitoci sun ki cewa uffan wal'alla ko saboda dokokin mahukunta sai dai wani jami'i guda da ya nemi a saka ya sunansa ya ce tabbas suna fama da tarin matsaloli kalubale mafi girma a irin wannan ƙananan asibitoci akwai karancin ma'aikata ga wasu asibitocin misali in kika fuskanci kamar irin asibitocin namu da suke nesa da gari za ki ga ba a fiye postin din ma'aikata su zo wannan asibiti ba sai ki ga an tattare a ma'aikata ma'aikata a asibitocin da suke kusa da cikin gari ko kuma local government din cikin gari zaki ga asibiti ya cika da ma'aikata amma duk local government din wajen gari zaki ga zaki je asibiti akwai abin da ake kira one man shop zaki ga mutum ɗaya ne shine in charge shine zai kula da DRF na harkar magani shine zai yi dressing shine injection shine kaza sai kuma mace ɗaya da za a kawo masa wadda za ta masa ANC ma'ana bangaren kula da masu juna biyu ko zaki ga malaman asibiti biyu ne daga mace ɗaya namiji ɗaya haka zaki ga aiki yarin caɓe dole wasu abubuwan ana ji ana gani gani za a haƙura wasu matsalolin a tura gaba tunda babu manfawa mutanen da za su zo su yi aiki a matsayin staff wani ko ka yi requestin ka yi nema a ƙaro ɗin sai ka ga abin ya ɗauki long time ko kuma amma ban zatar da abin ma ba ma za a kula ku ba. Wasu mata da ke dakon jami'an lafiya a ƙarƙashin bishiyar da ke matsayin asibiti can a garin na baita su roƙi mahukunta su samar da asibiti a wannan gari domin sauƙaƙa musu wahalhalu ciki kuwa

انا عبد السلام انا اسف A cewar jami'in na asibitin karkara akwai batutuwa masu matukar daga hankali ga tsarin kula da lafiyar na yankunan karkara da a wasu lokuta su jami'an lafiyar da kansu ne ke daukar nauyin marasa lafiya. To gaskiya kamar yadda na faɗa miki yanayin yadda ake tattare wasu ma'aikatan a asibitocin kusa da gari nesa da gari kuma kyale su to kusan haka kayan aikin yake. Za ki ga da asibitin da suke nesa da gari wani ma asibitin sai ya bare wani ma ya rushe wani ma za ga sai mai unguwa ko eh, mai gari na ƙauyen ya ba da aran wani gida ko aran ɗaki a dinga sabisis a nan haka zalika su ma kayan aikin suke da yake ga wasu asibitocin an cika su da kayan aiki masha Allah amma asibitocin wajen gari za ki gan su ta irin dan RDT din nan za ki ga wani asibitin babu shi wasu drf din mata ta karye drf shine yanayin sabace juyata na kudaden kula da magungunan asibiti na gwamnati kai jita-jita da ke zuwa cewa saboda irin kuncin rayuwa da ake fama da shi a ƙauyuka ko jami'an lafiya wani lokacin ku ke siya wa marasa lafiya magani ya abin yake eh, gaskiya wannan magana haka take lokacin kawai sai dai in wata yayi an yi lissafi ka cika ka cika abin da aka ga babu kawai kasancewa kai kai kyautarsa tunda mace ta da 'ya'ya uku 'ya'ya biyar in ka zo iyaka in kai musu iya rdt ma na malaria za ka samu gaba ɗayan suna da malaria to amma za ta zo maka ɗari biyar ko dubu ɗaya tana ma kuka wata ta ce iya abin da ta samu kenan gwamnati ta zo maka da kaza da kaza hannunta ta ce a rubuta mata magunguna a faɗa mata kuɗin kuma yaran su jira ta asibitin za ta je kasuwa ta sai da wannan kazar sai ta dawo to in ta siyar kaza za ka ga wani lokacin ko rabin kuɗin maganin ma baya yi to kaga dole wannan ba za ka bar mutum ya tafi haka ba da malaria tunda daga ah, uncomplicated malaria da take zo da shi simple malaria uncomplicated wanda ba hada da wasu cutuka ba su biyo baya ba babu suma babu jijjiga babu koma iya zafin jiki ne ke ta suka ga RDT in ka jira sai ta samu kuɗi sai ya zama complicated malaria sai kaga kuma eh, sai an tafi an je ana aiki na gaba fiye da shi level din wannan asibitin to hakan yasa wasu ke sadaukarwa kaga suna ta biyan kuɗi kawai sai dai Allah ya biya su Ibrahim Rabi'u wakili ne na kungiyar All Babies a Iko da ke ziyara a wannan gari don yi wa yara rigakafi ya ce ko shakka babu al'ummar wannan gari na baita na ganin gagarumar matsala. To da da wannan ne kuma shirin lafiya jari ce na wannan mako ke da sa'aya. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya. da da fatan kun ji daɗin wannan shirin yanzu kuma sai mu shakata.